Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Madina ɗahirin mai shanu ce tare da Mahmud Lalo muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 23 ga watan Yulin shekarar 2020. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labaran duniya. to ana ci gaba da zanga-zangar nuna adawa da jibge dakarun gwamnatin tarayya a birnin portland da ke jihar oregon a nan amurka a yau alhamis wata dokar tilasta saka takunkumin rufe fuska ta fara aiki a birnin melbourne da ke ƙasar australia kasar thailand ta ce mai yiwa nan da watan oktoba ta fara gwajin rigakafin cutar covid-19 da ta samar na gashin kanta bayan da maganin yi aiki akan wasu burai. kanan labarin duniyar kenan To a Najeriya a daren yau ne ake sa ran za a rufe katafarin gadon nan ta Third Mainland Bridge da ke Lagos domin gyara. To koyaya mazauna Lagos suka ɗauki wannan matakin na gwamnati? To yanzu a duba ma a yanzu ɗin ma ya a ƙari kamun a rufe ta kwana ma muke a cikin gosulu fa ana zuwa sassace ana ana dukan ka ana kwakwace ma ana kwace kan mutane wayoyi to yanzu kuma an rufe wannan dogon gada to yanzu ya ra'ayi A jihar Adamawa kuma za a ji yadda ambaliyar ruwa ta yi barna a daidai lokacin da hukumomi suke yi wa jihohi gargaɗin cewa za a iya fuskantar wannan yanayin a bana. Ba daidai ba ne wannan hanya ruwa ne an ke kada bina kuma ciki amma manyan mu sun gina ba mu da iko ba mu da karfi sai dai ido ko ba ka ba dole mu dinga samu wannan. To za a ji ƙarin bayani. Muna kuma tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha ta Sile za ta gabatar. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum. Jami'an tsaron gwamnatin tarayya Amurka sun yi amfani da hayaƙi mai sa kwalla akan masu zanga-zanga da suka taru a wajen ginin kotun gwamnatin ƙasar da ke birnin Portland a jihar Oregon. zanga-zangar ta jiya laraba ita ce ta rana ta hamsin da shida da masu boron suke fita a jere domin nuna fushinsu kan zargin da suke yi wa 'yan sanda na cin zali da nuna warin launin fata da kuma girke jami'an tsaron gwamnatin tarayya da aka yi a birnin na portland a lokacin da wannan lamari ke faruwa magajin garin birnin na portland ted wheeler na tsaye a kusa da wata katanga da ke gefen kotun yayin da jami'an tsaron suke jefa barkonon tsohuwar akan masu zanga-zangar tun gabanin aukuwar wannan lamari magajin garin ya isa inda ake zanga-zangar ya kuma nuna goyon bayansa ga masu boron amma da yawa daga cikinsu sun yi ta masa ihun nuna rashin gamsuwa a yau alhamis wata dokar tilasta saka takunkumin fuska ta fara aiki a melbourne birni na biyu mafi girma a ƙasar australia wanda ya zama matattarar masu fama da cutar coronavirus da su ke karuwa. dokar ita ce ta baya bayanan da hukumomi suka saka a birnin na melbourne mai yawan mutum miliyan biyar a wani mataki na dakile yaduwar cutar karkashin wannan doka duk wanda aka kama a cikin jama'a baya sanye da takunkumin rufe fuska kuma shekarunsa sun haura sha biyu za a ci tararsa dala da da arba'in uku. dokar har ila yau ta ce duk wurin aikin da baya tilasta wa ma'aikatansa saka takunkumin za a ci shi tarar sama da dala dubu bakwai firayim ministan jihar victoria da birnin melbourne din ke cikinta david andrews ya ce ɗaukan wannan mataki ya zama dole lura da yadda ake ci gaba da samun karin masu ɗauke da cutar da kuma bijirewa umarnin killace kansu da wasu ke yi duk da cewa an same su ɗauke da wannan cuta ƙasar thailand ta ce mai yiwa nan da watan oktoba ta fara yin gwajin wani makarin cutar ta covid-19 akan mutane wanda ta samar na gashin kanta bayan abin da ta kira haske da ta gani a gwajin maganin da aka yi akan birrai shugaban cibiyar da ke gudanar da bincike a wata jami'ar ƙasar ta thailand kiat roxromtam ne ya bayyana hakan yana mai cewa nan da watan oktoba ko kuma zangon ƙarshe na wannan shekara suna sa ran maganin zai samu ya kuma ƙara da cewa idan kuma ya tafi daidai nan da farko ko zuwa tsakiyar shekara mai zuwa za su haɗa maganin da yawa a duk faɗin duniya da yanzu haka akwai akalla ayyukan binciken neman rigakafin cutar ta covid-19 180 da ake yi kuma sama da ashirin daga cikinsu har sun kai matakin yin gwaji a jikin biladama inda wasu kasashe suke fatan ganin sun samar da makarin cutar nan da karshen shekarar nan to a gaida mahmud lalo wanda zai sake dawowa da karshen labaran duniyar a nan gaba kaɗan kafin nan bari mu leƙa Legas inda gwamnati ta yanke shawarar rufe katafaren gadar Third Mainland Bridge gada na biyu mafi tso a Afirka domin gyara na watanni shida. abinda mazauna birnin suka ce yin hakan zai saka su cikin wani irin hali wakilinmu baban gida jibrin ya aiko mana da wannan rahoto daga Legas. a hira da manema labarai a birnin abuja ministan ayyukan najeriya babatunde fashola wanda ya kasance tsohon gwamna a jihar ta lagos ya bayyana cewa za a fara gyaran gadon ta todd mellon bridge ne da kilomita uku da rabi kafin daga baya kuma a yi sauran bangarorin ya bayyana cewa dai ya kamata yi al'umma su yi haƙuri gane da wannan mataki da gwamnati ta ɗauka da jure watanni shida da za a kwashe ana gyara a wannan gada maimakon a bari gadar ta lalace kwata-kwata kwata ko mata ruguje abinda kuma zai iya daukan shekaru da dama kafin a sake gina gadar to kuma ne ra'ayin mazauna birnin lagos da ke zirga-zirga akan wannan gada a duk safiyan allah ga dai ra'ayin wasu da ke kai gomo akan wannan gada a duk safiya yanzu wannan hanyar ta ruwan da ake ce ake nema a ce an rita matsayin wata shida a tsaya gyaranta na da ciki su ta akai to yanzu a duba ma a yanzu din ma ya a kare kamun a rufe ta kwana mu muke a cikin gosulu fa ana zuwa sassace ana ana dukan ka ana kokwace ma ana kwace ka mutane wayoyi a cikin gosulu kaga haka muke ta fama da wannan abu to yanzu kuma an rufe wannan dogon gada to zai ra'ayi duk yan can fa wannan hanyar su dawo wannan hanyar stadium da ta yaba to banda su guda biyu ta muke rayu wace hanya ta shiga Lagos da mu sai ta Mulan Bridge da ta Mulan Bridge kuma an datsa ita to me ya rage me ina ta ina zaka shiga kaga tabbatan kwana biyu uku nan sai da Allah ya shiga Lagos matsayina na dan kasuwa wanda mazaunin ikoyi wannan takaddama da ake na za kulle turmilan bridge don a za a gyara duk da dai gyara ne gaskiya wannan abubuwan akwai alamar takura a ciki saboda yanayin lokacin da aka ɗauka ya yi tsawo da yawa shine abin da zai takura jama'a daman can maya aka kare a kan hanyoyi balantana kuma wannan babban hanya da ake son wake sadar da harkoki a ce kuma za kulle shi eto eh, game da rufe wannan third mela bridge zai dan takura 'yan kasuwa da masu zuwa ma'aikata da masu bin hanya suna zuwa wurin aiki saboda hanya ce wanda ta zamanto hanya ce ɗaya wanda za a bi a je duk ma'aikatan da ya ga dama da mu masana'anta da muke zuwa ofis za mu samu mu je mu yi shakot mu je inda za mu. sai dai kuma a yayin da al'umma ke ci gaba da nuna damuwarsu game da rufe wannan katafaren gada da ya haɗe birnin eko da kuma tsibirin na eko gwamnatin jihar lagos ta nan hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar ta bayyana cewa ta shirya tsab domin samar da tsaro da kuma jami'anta a wasu hanyoyi da aka keɓe da za a dinga zirga-zirga zuwa tsibirin na eko wato daga mainland zuwa kuma island ta tsohuwar hanyar ko gadar kata bridge a kuma gwamnatin ta samar da jiragen ruwa da za su dinga sintiri tare da na safarar fasinjoji daga wannan bangare zuwa wancan duk da kokarin rage cunkoso da za a samu sakamakon rufe katafaren gadan na todd mainland bridge da ke zama na biyu mafi tsawo a nahiyar afirka baban ya jibrin bayan amurka daga najeriya to a gaida baban gida jibrin yayin da hukumomi ke gargadi game da hasashen samun mummunan ambaliyar ruwa a bana da ka iya jawo asarar rayuka da dukiya yanzu haka tuni aka so mu samun ambaliyar a wasu jihohin najeriya inda a jihar adamawa da taraba lamarin ya yi musu ɓanna ga ƙarin bayani daga wakilinmu ibrahim abdulaziz yanzu haka jama'a a jihar Adamawa da taraba da ke arewa maso gabashin najeriya sun fara kokawa da kuma yin kira ga gwamnati da kai musu dauki sakamakon ambaliyar ruwa da ta soma musu maraba tun farko ma dai hukumar kula da yanayi wato nimet da kuma hukumar bada agajin gaggawa a najeriya ne ma sun koyi gargadin cewa a bana za a iya samun mummunan ambaliyar ruwan da ka iya ta'adi matuka wasu mazauna garin yola da ke ma zama fara jihar adamawa da kuma wasu al'ummu a karamar hukumar lauta jihar taraba sun fara samun nasu rabon mr kenan shugaba ne ma a kasuwar katako na garin yola ya ce wannan ambaliyar ruwan da aka fara samu yanzu ya ma so mai musu barna inda ko ya alakanta lamarin ma da toshe magudanar ruwan da jama'a kan yi. Ba daidai ba ne wannan hanya ruwa ne an shekara bina ko a ciki amma manyan mu sun gina ba mu da iko ba mu da karfi sai dai ido ko ba ka ba dole mu dinga samu wannan. Shi ko Adamu Zubairu ya ce ai sun saba ganin ambaliya to amma ko na bana fa ya zo musu nema da bazata. ambaliyan ruwan nan wani abu ne wanda yake faruwa kowane shekara kuma yana jawo mana asara daban-daban sai dai muna kira ga gwamnati ta dube mu da ido mai kyau gaskiya ya kamata mana colbert masu yawa nan kuma akwai wani gini da aka yi ta baya kanil da aka rufe mana wata ganuwa aka tare hanyar ruwa to ina ga in za a bude gwajin din ruwan zai dinga wucewa ba zai dinga zama ambaliyan din tana yin yawa kamar haka ba. Mr. Midala Iliya Anuhu da ke ma zama jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya nema mai kula da jiyon adama taraba ya bayyana min irin matakan da suka dauka a yanzu. Kuma mun fita mun yi ma jama'a gargadi batun abin da ke faruwa nan na flood ya in ya out ana samun flood su yi clearing environment nasu kamar gota inda ake zub da doti kada a zub da doti a cikin gota kuma sannan wayanda suke kusa da magudanan ruwa inda ruwa yana dinga damun mutane su yi shiri because wannan flood din zai zo kowane lokaci zai zo wai ko mai jami'in hukuma ta nema zai cewa al'ummun da ke kin barin bakin kogi ga irin wannan mutane yana da wahala ka gaya musu abu su yarda da shi ya eh, me ya kamata gwamnatocin jihohi su yi irin kan irin wannan a waye da kansu ko kuma a je a fidda su da karfi ko me ya kamata yi gwamnatin jihohi abin da ya kamata a je a tattauna da su a gaya musu wannan ga illan wannan a tayar da su a gina musu ko a gina musu wuri ko a nuna musu wuri dai in dai an gina musu wuri ma za a ce to kowa dai ya tashi nan don ba wanda ya fi gwamnati ba wanda ya karfi karfin doka koma da menene fata dai ko shine Allah sa jama'a suke jin irin gargadin da ake yi Ibrahima Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. madalla yanzu kuma ga Mahmud Lalo ya dawo da karashin labarin duniya. Masu shigar da kara a nan Amurka sun ce ofishin jikadancin China da ke birnin San Francisco ya ɓoye wata mata mai binciken kimiyya wacce hukumomin ƙasar suke zargin ta ɓoye musu alakata da sojojin China. Jami'an suna tuhumar Tangwan wacce ke aiki a sashen bincike na Jami'ar San Francisco da laifin yin karya akan takardar bizarta a ranar 26 ga watan Yuni. takardun kotun da ake tuhumar chainan sun nuna cewa matar ta yi karya a bukatar da ta miƙa ta neman biza inda ta ce ba ta da wata alaka da dakarun ƙasar ta china sai dai daga baya jami'an da ke binciken manyan laifuka na fbi sun gano wasu hotunan matar sanye da kayan sojojin china a lokacin da suke bincike a gidanta hada da wasu bayanai da ke nuna cewa ta taba aiki a wata cibiyar bincike da ke jami'ar kiwon lafiya ta dakarun saman ƙasar ta china takaddun kotun dai sun nuna cewa tan ta musanta duk waɗannan zarge-zarge da ake mata bayan kammala yi mata tambayoyin ne tan ta tsere ta ɓuya a ofishin jakadancin ƙasar ta china da ke san francisco ana fargabar guguwar nan da ta taso a tekun atlantika wacce ake wa lakabi da gonzalo za ta tsananta a yau alhamis yayin da ta doshi yankin karibiya wannan guguwa ita ce ta bakwai da take aukuwa a tekun atlantika a wannan shekara cibiyar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa ta amurka ta yi hasashen cewa mai yiwa guguwar ta gonzalo ta huce nan da karshen makon nan bayanai sun yi nuni da cewa yanayin yadda makwacin guguwar ke tafiya ta sa ba a iya hasashen abin da ka iya biyo baya a wani labari makamancin wannan a jiya laraba cibiyar ta ce makwacin guguwar nan da ake wa lakabi da douglas wacce ita ce ta farko da ta auku a yankin tekun pacific a wannan shekara za ta dira a yankin hawaii nan da ranar lahadi mukaddashin ministan tsaron afghanistan ya ce nan ba da jimawa ba gwamnatin su za ta gabatar da hujjoji da ke nuna cewa wani harin sama da aka kai a lardin herat da al'ummar yankin suka ce ya kai kaici wani wajen bikin aure ya kashe wasu mayakan taliban a yau alhamis asadullah khalid ya faɗa wa wani taro a kabul cewa ma'aikatarsa tana da hoton bidiyon harin wanda aka kai a jiya laraba a gundumar da ake kira adras khan wanda ya tabbatar da cewa akwai mayakan taliban a harin na ƙauyen kom ezrat ya kuma yi fatan ganin an gudanar da bincike wanda zai tabbatar da cewa babu wani fara hula da harin ya ritsa da shi ma'aikatar tsaron ta nemi a gudanar da binciken ne bayan da al'ummar yankin suka yi ikirarin cewa an kashe fararen hula takwas kana an jikkata wasu da dama ciki har da ƙananan yara a harin wanda dakarun afghanistan suka kai da safe kakakin gwamnatin lardin na herat jelani farhad ya ce gwamman mayakan taliban suna wajen bikin a lokacin da aka kai wannan hari labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kuna sauraron labaran ne akan mita 16 25 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. To yanzu kuma sai shirin mu na lafiya uwar jiki. ce jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin amin amin Masu sauraro shirin lafiyar uwar jiki na nan akan batun annoban nan da ta'addabi arewacin Najeriya bayan harkar tsaro wato fyaɗe idan ana biye da mu makon da ya gabata mun kawo muku ta bakin wasu da a yanzu haka suke hannu an kama su da laifin fyaɗe kuma muka kwana a inda dr gang ta asibitin koyarwa a Jones likitar kwakwalwa kuma kwararriya akan halayyar dan adam take mana bayani akan abubuwan da ka iya sa masu wannan mummunan hali su aikata wannan ta'asa. to Dr. Anagen za ta dora. Wani lokaci ana samun talauci yakan kawo haka ma. Mm-hmm. Because za ki gani cewa mutum yana da yara ko da yawa mm. baya da kuɗin da zai iya kama haya ko kuma ya gina gidan da kowa yana da ɗakin shi. Mm. Sai ki je gida sai ki ga an tara yara gaba ɗaya maza da mata a ɗaki ɗaya. To yara kuma duk abin da suka ba sa tunanin abun da nisa sai ki ga suna yi junansu fyaɗe. Mm-hmm. Wani lokaci ma ko don rashin wuri idan yan uwa suka zo sai ki gani ana hada su a ɗaki ɗaya za a ce ai yan ne eh. a'a ai wannan dan uwan baba ne wannan dan mm. uwan mama ne to amma bincike ya nuna cewa ko wanda ake musu duk masu yin fyaɗen nan hmm. yawanci zai kai um, a cikin bakwai uh, a cikin mutane goma eh. bakwai za ki samu cewa yan uwa ne suka yi musu mm-hmm. an kuma usually za ki samu mutanen da suke nan kusa ne wanda ba a yi tsammani ba mm. don haka wani lokaci tara mutane a ɗaki ɗaya da yara da manya ko kuma a gani kamar yan uwa ne ko a'a sun saba da junan su sai a bar su a ɗaki ɗaya kin gani shi ma yana iya mm, kawowa hakan mm, wani lokaci kuma ma abubuwan da ake kallo abubuwan da ake ji a irin su TV da su. Bincike ya nuna cewa waɗanda suke yawan kalle-kallen ko fim ne ko program na tv ne mm, ko a waya haka nuna mm. eh, wanda yake nuna irin wannan abubuwan mm. to ba wuya su ma za su musamman yaran da ba su riga sun gane abu sosai ba domin yakan bukaci girman zuciya ko girman eh, yani za ta yi eh, kenan. Wato mutum da ya fahimci ya zama mutum haka. Yawwa yana zuwa da lokaci kuma a hankali yake zuwa. Amma kin ga yara abin da suka gani kawai za su iya su fara ba sai sun yi wani dogon tunani ba bari mu ga abin da waɗannan suke yi hmm. hakan ne ba haka ba ne da daɗi ba daɗi sai ki gani kawai abin yana um, faruwa haka wani lokaci kuma yanayin da muke sa kanmu especially ya yan eh, mata da samari hmm. suna sa kanku a yanayin da ya kan sa su uh, ba wuya a yi musu fyaɗe hmm. kamar yawan yawo da daddare sai kaɗai ko kuma zuwa wa'yansu fati because wa'yansu 'yan mata za su sun je wa'yannan su fatin mm. ah, ba da sanin su ba za a sa musu abu kawai a cikin ko wani ɗan eh, lemu ko wani abu eh. suna sha shi kenan ba su san abin da yake faruwa ba wani lokaci kuma ma shi faɗa tsakanin mata da miji mm. idan mata da miji a gida kullum suna faɗa kullum suna cikin rikici mm. to za ki ga yara dama koyan abu ba sai abin da kake gaya musu ba abubuwan da suke gani hmm. ba za su san cewa akwai wani hanyar da mutum zai iya ya yi eh, kamar relationship da hmm. eh, na mace ba sai a cikin fada. Hmm, to zai ki ga ko in sun zo abin da suke sha'awar shi ma za ki ga suna neman shi ta wurin fada. So hakan ma yana iya kawo fyaɗe because a haka mutum ko da a cikin mata budurwanka ne ko wani ne idan wannan saduwan bai zama a cikin yarda ba Hmm. ya zo a cikin fada a cikin dole hmm. to fyaɗe ne to hmm. wani lokaci relationship da yake tsakanin mata da namiji in ba in kullum yana cikin fada yana iya sa yaran su tashi su ma su zama masu karɓan abu da fada. to wayannan abubuwan da nake na fada yana nan kaɗan daga cikin abubuwan da suke kawo haka to amma a cikin yan kwanakin nan sai muka ga ana wa yara ƙanana ma fyaɗe wato kamar eh, misali na nasarawan nan da aka ce yar wata uku me yasa irin wayannan a ce wannan mutum zai zai kama 'yar wata uku ya mata fyaɗe. gaskiya akwai mutane da yawa yadda na faɗa zo. Mm. wanda ba lafiya ko a cikin kiwon lafiya an nuna cewa akwai lokacin da hankalin mutane baya mutum baya cikakken hankalin shi mm. yana iya faruwa cewa mutum yana iya sha'awan yara ne kawai in fa har waɗansu ma ba sa iya samun gamsuwa Mm. idan suka yi da manya sai dai da yara so sai ki gani hakan yana faruwa mm. wani lokaci kuma idan hankali da mutum bai samu samun girma development na mutum bai cika ba mm. kwakwalwan bai mace yadda ya kamata ba sai ki ga mutum kato amma kuma mutum baya iya yayi nazari kaman wanda ya riga ya girma sai ki ga sun koma hakan sai ki ga wani ma shi gaba ɗaya ba zai iya yi ma mamace babba magana ba. Mhm. Domin bai san yadda zai yi ba. Sai kiga irin wayannan suna komawa kan yara. Mhm. Suna yin haka amma ba mutum da yake cikakken hankalin shi mm. wanda shi wai shi ba zai yi da mata wanda ta riga ta girma ta ballaga ba sai dai ko ya yi da kananan 'yan mata mhm. ko kananan yara. Mm, yawancinsu masu yin haka ba lafiya. Mm. suna bukatan a taimake su suma. Mm. To bari mu koma kan illolin da wannan fyaɗe ke haddasawa. A kin yi aiki kina kan aiki a irin wannan mm. fanni. Me waɗanne illoli ne uh, fyaɗe ke haddasawa waɗanda wanda aka yi wa fyaɗen? Yana kawo illoli a ɓangare kala-kala. Mm. Farko a cikin mutum. Idan aka yi maka fyaɗe na ɗaya baka san mutumin ko shi me yake ba baka san ciwon da yake ɗauki da shi ba. To yana iya kawo cututtuka. da yawa wanda har zai kan iya ya kawo dameji mm. ga mahaifa mm. na mace yana iya jima mata ciwo a gaba yana iya kawo mata eh, ciwo na koyoyon fusari wani lokacin har yoyon kashin bayan gida ma mm. yana eh, kawowa ana iya kama su hepatitis ta ciwon hiv duka wannan abin ya faru. Mhm. Sa'an kuma yana iya kawo illa ga eh, lafiyar hankalin mutum sosai. Mhm. Idan abin nan ya faru da mutum ko mace ko miji, mm. za ki gani cewa bayan hakan yana iya sa mutane suna zama a cikin tsoro. Mhm. tsoro sosai har yana iya kawo ciwon da ana kira anxiety disorder that means mutum yana tsoro ko ba abun da ya kamata ya ji tsoron shi sai ki ga mutum baya iya barci gaban shi na faɗi yana yawan fargaba mm. abu kaɗan sai ki ga ya firgita mm. yana iya kawo wannan cutan ma yana iya kawo cutan depression wato ake kira ciwon bakin ciki mm-hmm. sai ki ga mutum da shike yawanci ma mutane ba sa iya yarda in abu ya faru da kai haka especially idan na mace ne mm. za a ce a'a a ita ne ta kawo ma kanta me ya kai ta wurin mm. me yasa take magana da shi me yasa ta sa kaza me yasa ba ta sa kaza ba mm. to kin gani irin haka sai ya kawo mata ba za ta iya faɗa ba mutum ba zai iya faɗa ba sai ki ga daga baya yana iya kawo wannan ciwon depression wani lokaci kuma yana iya kawo wani irin ciwo wanda zai sa mutum yana razana yana gani kamar abin da ya faru zai sake faruwa sai ki ga ana kira shi post traumatic stress wato mutum yana gani ga abin da ya faru din yana sake faruwa hmm. mutum sai ki ga yana yawan fada hmm. hmm. mutum sai ki ga yana yawan haushi wani lokaci ba a yi wani abu su sai a ah, yaro ne bai gane ba to abun nan yana rike a kokorin yaro har zai zo ya girma ya kai wani um, lokaci a rayuwar shi wanda ne da shi zai aure. Bayan idan namiji ne ko namiji ne in suka yi aure, sai ki ga cewa ba za ma su iya su jiki sadu da mijinsu ko matansu hmm. yadda ya kamata ba zai ki ga suna tsoron saduwa da namiji ko na mace hmm. ko kuma idan sun sadu da namiji da ba sa gamsuwa ba sa jin daɗin hmm. um, haka akwai lokaci za ki mm, aka yi aure zai iya yiwuwa cewa to sai ki ga amarya tana maybe an kai amarya gida saduwa da mai gida ya gagara mai gida ya zo zai shiga ma ba hanya sai a rasa mene yake faruwa to wani lokacin aka samu cewa lokacin da take girma fa an mata fyaɗe. Mhm. Abun ya riga ya shiga kwakwalwa ya zauna a wurin ya dame ta ta eh, rufe shi a bayan zuciyanta amma kuma a lokacin mhm. sai ki gani ya fito yana affecting mhm. um, saduwanta da mai gidanta to wannan idan ba a yi wani abu a kai ba haka ba za su ji daɗin zama juna ba. Kuma eh, bincike ya nuna cewa yaran da aka yi musu fyaɗe in su suka yi girma su ba wuya su ma su yi ma wa'yansu. Mm, especially idan ba taimake su ba. Mm-hmm. So za ki gani cewa waɗanda suke ma mutane fyaɗe yanzu watakila su ma in sun zauna kika yi musu magana a hankali za ki samu cewa su ma lokacin da suke girma wani ya musu. Mm-hmm. So wani lokaci sai ga mutane ma suna yin shi kamar ko kenan. Mm-hmm. Ko kuma su ma abu ya musu zafi. Haka. A nan za mu kwana idan Allah ya kai mu mako na gaba za ku ji ci gaban bayanin na Dr. Anna gyan a tattaunawarsu da Zainab Babaji. A halin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Lathers Gresham wanda ta haɗa mana shirin ni ce Aisha Tusle ku kasance cikin ƙoshin lafiya. To a gaida Aisha Tusle yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo mana. Kuma za mu fara ne da ra'ayin Umar Halilu Kofar Kaura Katsina mai cewa Assalamu alaikum muryar Amurka. A gaskiya matsalar tsaro da ke damun al'ummar jihar Katsina sai dai kawai mu ce Allah ya kawo mana zaman lafiya amin. Sai kuma ra'ayin Ali Abdullahi Doron Baga mai cewa gaskiya rashin aikin yi shine babbar matsalar matasan arewacin najeriya 'yan siyasa kuma suna amfani da wannan damar wajen sarrafa matasa ta hanyar da suke so allah ya raba yankin arewacin najeriya da miyagun 'yan siyasa bari mu je ga ra'ayin isa lawal girgir magajin garin girgir jihar yoban najeriya mai cewa ku bani dama in miƙa kukanmu a madadin al'ummar girgir zuwa ga mai girma gwamnan jihar yobe alhaji mai malabu ne cewa a mai da asibitin mata masu juna biyu da ƙananan yara wato mch na garin girgir zuwa asibitin mataki na farko wato primary health care center da fatan mai girma gwamnan jihar yobe zai ji wannan kuke namu bari mu je ga ra'ayin sufiyanu gumal zangon daura mai cewa assalamu alaikum muryar amurka shin zuwa kasar mali da shugaba buhari ya yi shin yawon shakatawa ne domin babu wani ci gaba da zai kawo mu al'ummar kasar mali fatanmu allah ubangiji ya kawo mana zaman lafiya a kasashenmu na afirka da ma duniya baki daya daga sufiyanu gumal zangon daura bari mu kammala da wannan ra'ayi na salihu isa fana garmar hukumar kamba a jihar kebbi najeriya mai cewa Allah ya sa wannan tattaunawar da za a yi a ƙasar Nijar kan hukumar zaɓe a samu nasara a ciki. Fatanmu dai a wannan tattaunawar kwalliya za ta biya kuɗin sabulu da masoso domin an daɗe ana irin wannan tattaunawar ba a gane komi ba. Bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. jami'an tsaron gwamnatin tarayya amurka sun yi amfani da hayaki mai sa kwalla akan masu zanga-zanga da suka taru a wajen ginin kotun gwamnatin ƙasar da ke birnin portland a jihar oregon zanga-zanga ta jiya laraba ita ce ta rana ta hamsin da shida da masu boron suke fita a jere domin nuna fushinsu kan zargin da suke yi wa 'yan sanda na cin zali da nuna warin launin fata da kuma girke jami'an tsaron gwamnatin tarayya da aka yi a birnin na portland a yau alhamis wata dokar tilasta saka takunkumin fuska ta fara aiki a melbourne birni na biyu mafi girma a ƙasar australia wanda ya zama matattarar masu fama da cutar coronavirus da adadin su ke karuwa to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. yanzu kan a madadin mahmud lalo wanda ya taya gabatarwa sai kuma julie leathers gresham da ta hada mana shirin ni madina dahiru mai shanu ke cewa mu tara a shirinmu na dare.